بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد من ذلك أرجد قوديا الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komi da ya kawo wannan yammaci na lahadi daren litini yau muna ashirin da tara ga watan juma'a al-akhirah hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekarar 1444 a ƙidayacin miladiya yau mana ashirin da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub na wannan malami na addinin Musulunci a Sheikh Salih Munajjid. Muna fatan Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa imani. Idan ‘yan uwa ba su manta ba, mun zo daidai gaban da malam ke bayani akan abbararu tiba'il hawa. cutar wanda bin son zuciya ke haifarwa. Malam a farko ya yi mana shimfiɗa da cewa mai bin son zuciya idan ya san irin mummunan sakamakon da zai jawo mishi a duniya da lahira, wannan lallai zai hana shi jin daɗi da bin son zuciyan shi, zai kuma mantar da shi duk wata ƙaraman ni'ima da ya samu a duniya ta sanadiyan bin son zuciyarsa. almalai haka ito mana maganar sayyidina aliyu da ya tsoratar da mu akan bin san zuciya ya ce saboda san zuciya a duniya dai abin zargi a lahira kuma akwai mummunan makoma wanda ya kasa barin bin san zuciya ta hanyar nassosa waɗanda suka zo suke tsoratarwa akan haka to ya gwama su da nassosa da suke zabararwa suke faɗin falalan wanda ya nisanci san zuciya Malai ce waɗannan ƙofofi guda biyu a targhib wa tarhib kwaɗaitarwa da kuma tsoratarwa idan suka haɗa cikin zuciyar mummuni sai ka garan ɗan adam ta rusuna ta da abin da ake so. Malin da ya fara ƙididdigo a irin cutar wanda bin son zuciya ke haifarwa ya ƙidayo abu na farko ya ce shi ne mutum zai hasarin gidan lahira. Duk wanda ke bin son zuciya, to gidan lahiran shi ba za ta yi kyau ba. har ya kawo faɗin Allah subhanahu wata'ala fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mala ya kawo waɗansu asar waɗansu zantuttuka na magabata ya kawo na sahabbai dan ya kawo maganan abid darda ya kawo na al-imam sha'bi amir bin sharahil yana daga cikin tabi'ai ya kawo na Muhammad bin Abil Wurd ya kawo kuma na Afa sannan daga ƙarshe ya rufe da maganin Ibrahim bin Adham duka dai waɗanda suke tsoratarwa suke faɗin mummunan makoman da mai bin son zuciya zai faɗa a gidan lahira da haka yau inda zamu tashi shine inda malai ce abu na biyu alhawa yaqudu ila dalal bin son zuciya yana jagorantar mutum zuwa ga bata malaci asulu kulli dalalin ittiba'u dhanni wal hawa yace asalin kowace irin bata da ka ganta a duniya to ɗayan abubuwa guda biyu ne yace ittiba'u dhanni bin zace-zace wal hawa da kuma bin son zuciya waɗannan abubuwa guda biyu su ne asalin kowace irin bata da ka ganta a duniya yace qala subhanahu fi ashabi dhalal Allah subhanahu wataala ya faɗi akan batattu da yake cewa in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus ba wani abu suke bi ba face adhanna zace zace wa ma tahwa al-anfus da kuma soye soye na rayuka da kuma son zuciya sai mali yace fali ajli ittiba'ihim adhanna saboda irin bin da suke musan zuciya suke bin mazato wa hawan nafs da kuma san zuciya waqa'u fi dalal sai suka fada cikin bata to a daidai wannan gaba mala ya kawo mana wata ka'ida ce guda daya cewa duk wata bata da ka ganta a duniya to ta bayyana ne ta kofofi guda biyu ko dai kofan zato ko kuma kofan sarrai ta kofan zato bid'o'i duk wata bid'a da ka ganta a duniya ta kofan zato ta zo haka nan akwai da dama daga cikin dangogin shirka sun zo ta ƙofan zato sannan duk wani sabo da ka gan shi a duniya ta ƙofan sarrai ya zo haka nan da dama daga cikin nau'o'in shirka da kafirci shi ma ya zo ne ta hanyar bin son zuciya kaga dama bid'a kamar yadda muka sani in aka tambaye ka menene ta'arifin bid'a al'imamu shatsibi ya kawo tarifi na bida'a yake cewa wani irin al'amari ne wata irin ibada ce wacce tana kamanceceniya da shari'an da Allah ya shar'anta kuma ana yin ta ne domin a ƙure matuƙa wurin bautan Allah ita ce bida'a wata irin abace wacce take a ida haka in ka kalle ta a gurguje to za ka ga ta yi kama da shari'an da Allah ya shar'anta suna ɗan kama haka amma ba shari'an Allah ba ne sannan kuma ana yin ta ne domin a kusanci Allah ana yin ta ne domin a yi bautan Allah to ta wannan ƙofan mutane suka ƙirƙiro bid'o'i da yawa da sunan cewa muna zaton ai Allah dai ba zai ƙi karɓan wannan aikin ba shine idan ka kalla da kyau kaga duk wanda za su ƙirƙiro wani majalisi na zikiri ai in ka tambaye su ina huku ina hujjan shi a cikin alqur'ani sai a ce maka a anya la ilaha illallah za ta zama ba ta da kyau salatin annabi zai zama ba shi da kyau kila kun gane zikiri a ce zikiri bai da kyau istighfari a ce bai da kyau a'a la ilaha illallah tana da kyau salatin annabi na da kyau istighfari na da kyau amma ta ko ta wace irin hanya a nan maganin take to zaton cewa ai Allah yana son haka shine ya jefa da dama daga cikin al'umma a cikin bid'o'i in ka kalli irin su maulidin nan za a ce maka anya to Allah bai san san annabi a san annabi Allah yana so amma ta wace irin hanya nan ne ake samun matsala da haka da dama daga cikin bid'o'in da kaga an kirkiro ko bid'o'i na zantuttuka ko bid'o'i na aikace aikace har bid'o'i na aqidu su suna ganin ai Allah zai so haka ɗauki bid'an khawarij boko haram waɗanda suka samo asali tun a ƙarshen zamanin sahabbai khawarij su ne za su kama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama su kashe shi su kama matarsa su farke cikinta su ciro ɗan da ke cikin cikinta shi ma su kashe shi suna yi suna Allah ka karɓa mana Allah ka karɓa mana wannan aiki da muke yi na alkhairi me ya jefa cikin wannan zatan wai Allah zai so wannan aikin da suke yi to kuma ka kalli boko haram ɗinmu na yanzu mutumin da zai je garin musulmi ya ce a buɗe musu wuta ga baki ɗaya su mutu me ya dalilin shi ai ba sa bin dokan Allah da ka shi a zaton shi Allah yana son wannan tafarkin shi yasa zai iya sadaukar da kanshi dubi irin waɗanda suke zuwa su tada bom a cikin al'umma ya yaje ya kashe kanshi ya kuma kashe kowa kana jin wanda bai zaki cewa Allah yana son wannan aikin ba zai ya san kila in ya mutu ya san kila wanda ya kashe kanshi ai dan wuta ne to amma me yasa yayi yana zaton Allah yana son wannan tada to da haka wannan misali ne na bada akan khawarij to haka nan zaka dauki sauran bid'o'i duk kiyasta su da wannan na bada magana khawarij na baga misali da masu zikiri ko masu maulidi ko masu wane ne duk wanda ka tambaye shi to shi a zaton shi ai Allah yana son wannan ibada akwai wani daga cikin mutane ya je yana dawafin ɗakin Ka'aba a shar'ance idan kana dawafi da ɗakin ka'aba in ka zo gurin hajarul aswad wannan bakin dutse zaka sumbance shi in baka samu daman sumbantansa ba za ka nuna shi ko da wani icce da ke hannunka ko da hannunka ka nuna shi haka ka ce Allahu akbar ko bismillahi Allahu akbar akwai kuma rukunul yamani wasu wanda ke kafin hajar al-aswad shi kuma wannan rukuni abinda aka shar'anta shine idan ka zo ka sa hannu ka shafe shi ka wuce ila an gani ka sa hannu ka shafe shi ka wuce to sai aka samu wani mutum shi duk kusurwan ɗakin ka'aba in yazo sai ya shafa duk in yazo sai ya shafa sai sayyidina abdullahi dan abbas yake ce mishi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba shine sai wannan mutum yake ce mai ibn abbas kai ibn abbas kana jin Allah zai mun azaba din na shafi ɗakin shi sai ibn abbas ya ce sai dai Allah zai maka azaba din kayi bid'a ka kauce matafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kila kun fahimta dan haka kaga wannan shi azatan shi anya a ce shafan ɗakin Allah ya zama laifi to ai ibada ce to wannan ya sanya mutane ba su gane ka'idar ibada ba daga nan bid'o'i suka shigo musu shine al-asl fil ibadati at-tawaqquf hatta yarda an-nas duk wata abada zaka yi a duniya in dai a matsayin bautan Allah ne to asalinta shine kar kai sai in nasu ya zo ya ce kai abubuwa kuma na al'ada na yau da kullum duk abin da kaga dama a duniya kai sai dai abin da nasu ya zo ce kar kai to kenan baka da bukatun sai ka nemi ina hujjan cin kaza ina hujjan cin tantabara ina hujjan cin agwagwa a'a a cikin al'ada ne komi kaga dama ka ci abinda shari'a ba ta son ka ci ita ne za ta zo ta ce maka amma kar ka ci alade kar ka ci jaki kar ka ci kare kar ka ci mushi kar ka ci kaza kar ka ci kaza da haka abubuwan da ba ta son ita ne za ta zo ta ce ga wanda ba na so wani irin riga za ka sa duk yadin da kaga dama ka dinka ka sa cikin adati ne ila an fahimta duk yadin da kaga dama ka dinka ka sa amma wacce shari'a ba ta so ka sa za ta ce amma banda alhariri banda alhariri banda kaza banda kaza banda kaza ita za ta zo ta iyakanci to me zan ci duk abin da kaga dama a duniya ka ci ko me ka ci kawai abinka ko me ka sha amma nasi zai zai ce maka kakka sha giya kakka sha kayan maye kakka sha kaza kakka sha kaza to wace mata zan aura a duniya duk wacce kaga dama ka je ka aura amma fa banda ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ya zuwa ƙarshe dan haka al-asl fil adat al-ibaha al-asl fil ibadat at-tawaqquf to rashin gane wannan gaba sai ya sanya mutane su ta hawhawar da bid'a suna zatan ai Allah yana so jiya wani dan uwa zo yana min tambaya ko ya ji wani malami yana cewa wai waye ya ce in an zo wankan janaba kar a yi da sabulu shi da haka a firintin shi a yi wankan janaba da sabulu wai waye ya ce kar a yi to kaga bai ma gane al'asul fil ibada ce ba al'asul fil ibada ce a tawakkuf in dai ibada za ka yi to ka tsaya kar ka yi sai in nasu ya ce ka yi kun gane kuma wannan wannan ka'idar ayoyin alqur'ani da dama sun tabbatar da ita in attabi'u illa ma yuha ilayya kaga ire-iren waɗannan ayoyin da fastaqim kama umirta fastaqim kama umirta ka tsaya kai addini kamar yadda aka umarce ka kai to ashe da abin da ba a umarce ka ba addini bane kaga abadin ibadu kenan to shi yana tambaya ne waye yace kar ayi wankan janaba da sabulu to waye yace kar ayi alola da sabulu ka gani ai duk tambaya ɗaya ce waye ce kar a yi ƙololin abin da za a ce maka shine manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya karantar da alola ya karantar da wanka amma bai ce a yi da sabulu ba shikenan wannan ya isa ya bashi hukuncin bid'a kuma waye bai san wannan ba ba malami a duniya da bai san wannan ba amma irin wankan da yake so a sanya wani abu a ciki wanda yake kaman shine makwatin sabulu kaman wankan gawa bai ce shi kuma ku sanya sidira ba sidira ita ce sabulu ai saboda tana fitar da datti ya ce a sa sidira ita ma ɗin a wankan farko a'a akwai wanka ai ana yin wankan kaman guda uku ne ko guda biyar ko guda bakwai so kaga duk manzon Allah ya karanta to zace-zacen mutane sai ta zuwa sai ta kirkiro bid'a wannan mun tsaya a wannan babin duk da kasancewa ba karatun tauhidi ake yi ba amma dai wai muna son ka gane cewa ne kofan bin zato ya jefa al'umma cikin bid'o'i da yawa haka nan wannan kofa na bin zato ya jefa al'umma cikin shirka da yawa akwai nau'i'i na shirka da Allah subhanahu wata'ala zato ne kaga a babin tawassuli sai wani ya ga cewa to ya za a yi kace kar a yi tawassuli da annabi anya a ce Allah ba zai so a yi tawassuli da annabi ba kaga tawassuli na ai kofin shirka ce sai mutum ya kalli girman annabi sallallahu alaihi wa sallama amma kuma sai ya kasa kararo girman Allah annabi sallama shine mafifici a cikin talikai gabaki daya amma ya tashi daga cewa shi bawan Allah ne yana na matsayin shi na bawan Allah duk iya girman annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nan da lamban yaban nan nashi da shi bawan Allah ne To tun da na bawan Allah ne, shi Allah shi ke da ƙololuwan girma. To yayin da ka zo kana tawassuli da annabi sallallahu Alaihi wasallama, kana neman Allah ya yi maka kaza saboda bawan shi kaza, a wannan lokacin fa ka kuma ƙasƙantar da girman Allah. Kun gane abin da ke nufi? A lokacin da kake neman ya Allah ka yi min kaza domin albarkan annabi, to Allah shi ya halicci annabi, shi ya halicci albarkan kuma shi ya bashi gwargwadon abin da ya bashi na albarka. to ka zo ka ce ma Allah yi min kaza dan albarkan annabi ko ya ko Allah yi min kaza dan annabi to a wannan lokacin eh ka girmama annabi amma kuma ka kaskantar da Allah Allah ya fi karfin ka nimo yayi maka kaza saboda wanda daga cikin bayinsa sai dai ka nimi ya Allah saboda rahamanka saboda rahama sifan Allah ce ya Allah saboda kuduranka kudura sifan Allah ce ya Allah saboda buwayarka buwaya sifar Allah ce izza duk abin da ka roƙa ya Allah kai mun kaza saboda ƙuduranka saboda izzanka saboda buwayarka wannan ka roƙi Allah ne da sifansa sifan Allah ba halitta bane amma inda ka ce ya Allah yi mun abu kaza dan annabi to ka girmama annabi amma kuma Allah ka dawo shi ƙasa kaman annabi yana da wani abin da yake inda aka gaya ma Allah to ba da zaɓi sai yayi ina buga misali a rayuwance walillahi masalul a'la idan ka je ka dubi sarki sarki babban sarki sai ka ce ga bafadan kawa sarki kai mun saboda wannan bafadan ka zage sarki amma ka samu bafade ka ce to ga mai gidanka sarki ai mun saboda mai gidanka sarki misali nake gaya maka shi a gurin shi idan yayi maka saboda sarki yayi maka ya samu daraja to idan ka ce ma annabi yi min dan Allah ka girmama annabi amma in ka ce ya Allah yi min dan annabi ya kake ji ka kaskantar da Allah walillahi al-masalul a'la to shine malaike ce maka wa'annan kofofi guda biyu sun jefa mutane cikin bata azzannu kaji inda bid'o'i da yawa suka zo ta karkashin azzannu bal ma duk wata bid'a a duniya ta karkashin azzannu ne to cikin bid'o'in nan ma akwai wanda ke iya kawo zuwa ga shirka duk sun zo ne ta kofan azzannu zato ai muna zaton ai Allah ba zai ki ba ai muna zaton Allah yana so ai muna zaton kaza kuma domin kar mu wuce wannan gaban tunda muna magana akan bin son zuciya ne lura yanzu idan aka ga masallan farilla kila masallacin ku ko 200 ko 300 kuke sallah kana iya samun mutum 50 60 70 kowa zikirin da yake yi a bayan sallah daban ne da wani wani ana cewa assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah wani sai ya fara laqad ja'akum rasulun min anfusikum wani sai fara ina tsaina kal kautsar wani ana cewa assalamu alaikum daga hannu zai ya fara addu'a kuma duka waɗannan shi aka ce ayi amma zatan su Allah yana zai so haka kun gane wanda ana gama sallah daga hannu zatan shi wurin nan fa Allah zai kyau fa a ce ya karba addu'a wurin nan ana gama sallah kafin kai komai kai addu'a zannu kenan da ya jefa mutane cikin bata wani shi kuma a ta za ka yi ka ce ba zan karanta laƙar ja'akun rasulun ba a ce dai Allah ba zai so a karanta laƙar ja'akun ba ko ina tsaye na kan ka kusan ina tsaye na kan kuwa kausar fa aka ba annabi mu ma kausar muke nema sai ga kaman gaban na karban addu'a ce amma haka manzo Allah ce ayi ba haka manzo Allah ce ayi ba in aka gama sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan kai kaza sannan kai kaza sannan kai kaza amma kana iya samu mutum 50 cikin mutum 200 ba haka suke yi ba me yasa suke yi zakan ai haka Allah ke so shi yasa duk wata bid'a a duniya zato shi ya haifar da wannan bid'a to haka nan kuma bid'an ma tana iya kai zuwa ga shirka to sai kofa ta biyu hawa ita ce ko muke magana akan ta duk wani sabo da ka ganshi a duniya hawan nafs ne kawai mun kawo nasoshi da yawa a baya akan wannan yawwa kazalika sawwalatil li nafsi haka nan naga dama zuciya ta haka take so yi idan ka ga mutum ya ci haramun sawwalatil li nafsi ne haka nan yake so kawai ya ba zuciyar shi ne abin da take so amma ba shari'an Allah ba in ka ga mutum yayi giban wani zuciyar shi ne take da bukatun wannan shi yasa magiba suke kiranta fakihatul majalis kayan marmari ne wanda su ne kayan marmarin wuraren zama in aka ce za a yi giba za ka kowa yana da nishaɗi amma aka ce yanzu to a yi kowa na shi wa'azin kana fara cewa to kai ma kowa ne sai ka ji tsoron Allah ba ka kyauta sai fara gaya maka to ai ni dama sai fara jayayya to kai ma yadda kake ganin za ka kare kanka ɗin shi ma wanda ake giban shi shi ma yana da buƙatuwan kare kansa misali to son zuciya da ka duk bannan da kaga an yi a doron ƙasa duk wani zunubi to daga son zuciya ne ko zunubi tsakankaninka da Allah ko tsakankaninka da bayin Allah irin take haƙƙan makwabtaka da kake ganin ana yi a yau kaga ai ta rigima akan tako ɗaya na fili son zuciya ne ai shi wane yana son ya mamaye duka shi kuma wane yana son bai son a mamaye mishi shine sai ai ta rigima shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsine ma man ghayyara manar al-ard la'ana Allah man ghayyara manar al-ard duk wanda ga iyakoka na ƙasa wanda ke nuna mallakan wani da mallakan wani sai ya zo da dabara sai ya canza manzo Allah ce Allah ya tsine mai Allah ya tsine mai saboda an sa san zuciya ila an fahimta zaka duk zunubin da ka gani ana yi a duniya to san zuciya ke haifar da shi haka nan ma akwai nau'o'in shirka da dama son zuciya ke haifar da su son zuciya shi ke haifar da su kawai mu ba za mu bi wannan ba ne wannan dai wannan annabin ba za mu bi shi ba amma sun san gaskiya ne wa jahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwan sun yadda gaskiya ya zo da shi amma ba za su yi ba ba za su bi bane kawai waɗansu asabiya waɗansu na ganin da gidansu da gidanmu kamar abin da ya ta faruwa tsakankanin shawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi a ce gidan musulunci suna su bi gidansu ba za mu yi ba amma su sun san gaskiya ne har akwai lokacin da suka ma rika fitowa suna makewa a ɗaiɗaikun su suna sauraron kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam har dubi lokacin da aka sami uqbata bin abi mu'ayd ya karbi kalmatu shahada ya karbi la ilaha illallah saboda ya san gaskiya ne amma daga baya Abu Jahal ya ce ka je ka karɓi sakon shi ka gama yin abin kunya ya ce ka je ka mai da mai da 'yan kayan shi ya ce to ya zai yi ya ce ka je a bainin jama'a ka zage shi ka tofa man yawo ka ce la ilaha illallah da na karɓa na dawo maka da 'yan kayan ka haka kuma uqbata bin abi mu'ayth yayi shine Allah ya saukar da yawma abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaftu ma'a rasul sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila Abu Jahal kenan لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لك وإن قفوفي ودابيو سوسك جيف متاني تكن بدؤوئي دسابان الله دكافرشي سيما لكتا ولا يكتفي الهوى بإضلال صاحبه wato shi san zuciya ba wai yana batar da mai bin shi bane kawai bal ya ta'addahu ila idlal al-akharin mai bin san zuciya yana ma batar da wasu shi ya ɓace a karan kansa kuma sai ɓatar da wasu wa ib'adihim an tariq kuma sai ya ɓatar da su daga tafarki madidici qala Allah azza wa jal wa inna kaseeran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm Allah ce lallai da yawa daga cikin mutane suna ɓatar da wasunsu bi ahwa'ihim ta hanyar bin son zuciya bi ghairi ilmi ba tare da wani ilimi ba tare da ma ba a sa ilimi ba din da kaji an bi son zuciya babu ilimi a wurin in kana son ka gane wannan ka je wurin wani mai mulki sai ya magana wani ya san abu kaza gaskiya ne amma in mai mulkin ya aibanta abin sai ta ƙara kawo mishi hujjoji da ke nuna abin aibi ne kuma ya san ƙarya ne ka gane mai mulkin ya ɓace kuma ya ɓatar da wani tun yana yi da da wasa yana ganin kamar ai ina da raka shi ne kawai har sai an kai gaban da sai ta zama mishi shi ma aqida cewa abu kaza ƙarya ne kuma ba ƙarya bane ila an gane da haka ne bin son zuciya haka yake batar da kansa haka yake batar da waninsa to kenan gobe kiyama zai dauki nauyin shi wala yahmilunna afqalahum afqala ma afqalihim zai dauki nauyin shi na bacewansa sannan zai dauki nauyin batar da wasu to shi yasa sai ka nisanci son zuciya saboda kar ka batar da wasu ai yudilluna ghayrahum bisababi hawahu suna batar da wasun su saboda bin son zuciya abu na uku daga cikin cutar wanda son zuciya take yin ma dan adam adamu lintifa'i bil qur'ani wal mawa'id duk wanda ke bin son zuciya baya iya amfana da alqur'ani baya iya amfana da wa'azoza da ake yi malai yake cewa alhawa يصد عن فهم القرآن والانتفاء بمواعظه وأحكامه bin san zuciya na kange mutum daga fahimtar haƙiƙanin alƙur'ani ya hana shi amfana da alƙur'ani da wa'azozan da ke ciki da kuma hukunce-hukuncen da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a ciki son zuciya ke sanya mutum ya kasa yin wannan kaga alƙur'ani mai girma kamar yadda yake mun kawo shi a cikin shimfiɗa kafin fara karatun littafin nan har muka naƙalto maganin al'imam ibn qayyim a cikin littafin sa fawaidul fawaid da yake faɗin rukunnan amfana da alƙur'ani da yake cewa inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw al-sam'a wa huwa shahid lalle wannan alƙur'ani mai girman wa'azozan da ke ciki da hukunce-hukuncen da ke ciki to la zikira wa'azi ne tunatarwa ne amma gawa liman kana lahu qalbun wanda yake da rayayyar zuciya zuciyar da take rayayya kuma tsarkakakkiya kuma mai kaifin basira wanda suna iya tantance tsakankanin mai kyau da mara kyau shine liman kana lahu inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun au alƙasama'a ko kuma ya kasaƙe yana sauraron alƙur'ani wa huwa shahid zuciyan shi tana halarci ba ya rafkana ba a wannan gaban ibn qayyim da ya tattauna akan ta har ya kawo maganan ibn qutayba yace waɗannan sune sharaɗan amfana da alƙur'ani yace na farko dai ana neman sai an sami al-mu'affir abin da zai iya maka tasiri a cikin zuciyar naka ka amfana da alkur'ani ka amfana da wa'azin da ke ciki da hukunce-hukuncen da ke ciki yace shine ma'anar faɗin Allah inna fi zalika la zikra yace to qur'anin shi karan kansa da dokokin da ke ciki da hukunce-hukuncen da ke ciki shine al-mahallu kenan ko kuma al-mu'assir shine mai tasirin kaga alkur'ani mai girma ayya sai zama mai tasiri a cikin zukata saboda mene ya tattaru akan wa'azoza da ilmuma da fa'idoji da alkhairai da albarkatu masu yawa to shine yake cewa sai an samu almu'affin abin da zai maka tasiri sannan in aka samu sai a matsa gaba inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun sai kuma an samu almuhallil qabil wurin da zai karbi saƙon sai an samu saƙo saƙon shine alqur'ani to kuma sai an sami wurin da zai karbi saƙon to in aka samu zuciyan mummuni alƙalbu alhayu rayayyar zuciya aka same ta wanda ita ce za ta karɓi saƙon to an samu sharaɗi na biyu inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqasama sai kuma an samu al-isra'u wal istima'u wato yastami'a istima'an yastarshidu bihi sai kuma an samu wanda zai kasaƙe ya kasa kunni da kyau ya ba da kanshi ya ba da kunnin shi da zuciyan shi da tunanin shi yana sauraron abin da ake karanta masa shine shine shine ibn qayyim ke cewa wannan shine shartu ta'assur bil kalam duk wata magana a duniya sai ka bata irin wannan sannan kake gane ta to me kake tsammani da alqur'ani mai girma sai ka buɗe tunaninka ka saurari alƙur'anin ka kuma bibiyi ma'anoninsa ka kikkirfa saƙonnin da ke ciki ka buɗe zuciyanka kenan sharaɗin tasirantuwan kenan to sannan kuma wa huwa shahid sai an sami intifa'ul mani duk abin da zai hana ka fahimtar alƙur'anin ya kasance kai kuma kawo finta daga gare shi zuciyanka ta zama shahid tana halarci babu lahau babu sahau babu lagau babu kuma ghafla wa'annan miyagun tadoda guda hudu duk sai ka tsarkaka da gare su da lahau wargi da sahau rafkana da ghafla shi ma rafkana da muke kiran shi a hausance sai kuma menene muka ce allagau wasa in dai kana sauraron alkur'ani amma kana nan zuciyanka tana can wani wuri ko ana karanta alkur'anin ko ana tafsirin alkur'anin ko ana tsatso hukunce-hukunce amma kai zuciyanka tana can wani wuri to an samu sahau kenan ko kuma an samu ghafla wa'annan da kalmomin suna da alaka da junansu amma suna da bambance-bambancen su a larabci da lahau da sahau da ghafla da kuma abin nan mene lagau to in aka samu zuciyanka duk babu waɗannan lokacin da ake karanta maka alqur'ani ko lokacin da ake maka bayanin alqur'ani ko lokacin da kai kake karanta alqur'anin ka buɗe zuciyanka akwai waɗannan babu waɗannan abubuwan to a wannan lokaci an samu intifa'ul mani babu abin da zai hana kenan ka ka gane alqur'ani ga qur'anin ya samu ga zuciyar karayayya sannan gashi ka kasa kunni kana neman ganewa sannan duk wani abin da ke hana ganewan babu to zaka amfana da alqur'ani ne girma to wanda ya sa son zuciya ko dai ya rasa waɗannan duka ko kuma ya rasa waɗansu daga ciki to da zaran ya rasa sadaka ko rasa wani daga ciki shikenan babu yadda za a yi amfani da alkur'ani shi yasa suke cewa idan kana karatun alkur'ani kana kikkirfa ma'anonin to ka rika hararo menene ma manufan alkur'ani mai girma ga baki daya akwai manufofin da ya sanya Allah ya saukar da alkur'anin ai a takaice a gurguje kawai ka tuna cewa fa cikin manufofin alkur'ani wai ana son ne a samar da hanyar da za a sadar da kai zuwa ga Allah kuma a yi maka bayanin tauhidinsa akwai hanyoyi da waɗansu suke ta ganin cewa ƙila za a iya saduwa zuwa ga Allah amma duk ka san waɗannan hanyoyin ba gaskiya ba ne hanya ɗaya ce za ta iya sadar da kai zuwa ga Allah ita ce hanyar alkur'ani ita kuma dama jagoranta wane ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne ai mun karanta a cikin littafin ashir qawaid ko fi tazkiyatin nafs hanya ɗaya ce hanyar alƙur'ani wane ne driver da yake tuka motan shine annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan manufa ta farko kenan dan haka duk wani wanda zai dauki alƙur'ani ba yana son ya sadar da kai zuwa ga Allah bane to ka gane cewa ya kauce ma manufa ta farko wanda yake son ya karanta maka alƙur'ani dan ka gane matsayin shehin shi ko wani wanda yake kira waliyinsa ko makamantan wannan ba Allah yake so sadu da kai zuwa gare shi ba yana son ya sadu da kai zuwa ga wani ne to ya bar manufan farko mana alqur'ani kai watsi da shi duk iya maganansa duk iya kyalkyalta maganansa zukhrufal qawli ne ghururan haka Allah ya ambace shi da haka abu na biyu ka gane cikin manufofin alqur'ani mai girma shine ai maka bayanin shari'a wanda da wannan shari'ar ne kuma ɗabi'u da halaye na bil adama zai jawo a gaya maka abu kaza halal ne abu kaza haram a babin mu'amala da iyaye a babin mu'amala da manya a babin mu'amala da shugabanni mu'amala da 'ya'ya, mu'amala da makwabta mu'amala da kowa a gaya maka abubuwan da Allah ya shar'anta idan ka gane wannan kabi to za a samu daidaito ne idan da a ce mana aiki da alkur'ani mai girma wani makwabci ne zai rika kuka da makwabcinsa ai babu waɗansu shugabanni ne za su riƙa zaluntar talakawa waɗansu talakawa ne za su riƙa miyagun addu'a ga shugabanninsu wani miji ne zai zalunci matarsa wata mata ne za su ta zalunci mijinta kila an gane babu wanda zai wannan in na ce zaluntar mata akwai mutumin da yake yana zaluntar ta ne tauye mata haƙoƙa akwai mutumin da yake kuma ya buɗe ma matar shi ƙofa da yawa ta shiga inda ta ga dama ta shiga irin wanda ta ga dama ta kuma faɗa abin da ta ga dama ta kalli abin da ta ga dama wannan shi ma ya zalunce ta don ya ɓatar da ita da kanta farki madaidaici to inda mun yi riko da alkur'ani mai girma duka alaƙoƙin mu zaka ga san kyautata kaga mutum wai zai iya yadda ya mutu saboda dan uwan shi ya rayu ruwa ne ka sha ruwan nan in ba ka ba zaka mutu ya ce a kai ma wani ya fi ni bukata to kaga wanda ke da irin wannan tadan kana jin zaka adana ka yazo ya sata ya yadda fashi ya mutu ka sha ruwan nan ya ce ina jin a gaba akwai wani musulmi yana nan ya fi ni bukatar ruwan nan duk a waye gari sun mutu saboda kawai fifita masalan yan uwansu akan kansu to wani makwabci ne zai zalunci makwabci wani shugaba ne zai zalunci talakawa sayyidina umar ne fa yakan yakan yakan yakan taka tsantsan yana jin tsoron kada fa ai mun karanta da ku anan a baya nake tsammani kaɗan yana tsoron ya bar hanya a ƙasan iraki har dabba ke tuntuɓe ya za su kwashe da Allah ranar tashin alkiyama. Ba a garin Madina inda yake ba, a Iraki yana jin tsoron kada a ƙi gyara hanyoyi a Iraki. Jaka ta zo ta tuntuɓe, ko kare ya tuntuɓe, ya za su kwashe da Allah. To kana jin wannan zai zalunce ka zai ci maka dukiya idan ka bashi? Ba zai ci maka dukiya ba. to da ka gane wannan shine manufan alqur'ani yana son ya haifar da zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali da daidaito a cikin al'umma kowa ya zauna lafiya akwai wani dan uwa nan Allah ya kara mishi albarka yana nan muna sallan juma'a da shi duk galibin kullun kun san shi sai mutane suna ganin shi ma kamar bai da hankali sosai shi ku ba abin da ke damun shi a duniya fiye da azaban wutan jahannama duk abin da aka ce mishi akwai wutan jahannama a ciki kan ce na haƙura aka ce an raba musu gado na mahaifinsu sai ya ji an faɗi hadisi cewa duk wanda ya ci tiƙa guda na wani a duniya to za a cicciɓo wannan ƙasan tun daga nan ƙasa har ya zuwa ƙasa ta bakwai shi za a ɗora mishi ya dafan shi ranar tashin alƙiyama tun da ya ji wannan hadisi ya je ya samu wani malami ya ce to don Allah ni dai gashi an yi raban gado don Allah ku zo kowa ya cire nashi abin da ya ragun ni ko da an cina wani ba bai dame ni ba saboda ina tsoron a ce in je in cire nawa in ci da haƙin wani gobe kiyama ce Allah ba zan iya ɗaukan wannan wannan nauyin ba to idan kowa ya gane wannan ba za mu zauna lafiya ba za mu zauna lafiya ba zan ci naka ba nawan ma ina ƙoƙari in baka ina fifita ka a kaina nawan ma ina fatan in baka to kaga babu wani maganar dauke dauke ba maganar kaza ba maganar kaza to duk rashin sanin wannan manufan alqur'anin sai kasance ana ta karatun alqur'ani mai girma amma kuma alqur'anin ya kasa canza mu a daidai lokacin da yake kuma ya iya canza sahabbai ya iya canza tabi'ai in ana karanta tarihin sai ka kamar waɗansu mala'iku ne daga sama suka sako manufa ta uku ta alqur'ani mai girma yana son ya samar da wani gangan jikin mutum mutumin da yake wato islami mutum da yake na musulunci kawai irin yana kwaikwayon mai gidan shi annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce kana khuluquhul qur'an to haka musulunci ke son a samar da kowane mutum a karan kanshi mutum na alqur'ani mutum na musulunci kuma abin ban sha'awan ya zama almutakamil wal mutamawazin ya zama ya cika ta kowace kofa ba yana kallon maslahan lahira ne kadai ba ruwan shi da maslahan duniya ba ba yana kallon maslahan duniya ne kadai ba ruwan shi da lahira ba yana tawazun ta kofar lahira zaka same shi yana nan a farke ta kofar duniya zaka same shi yana nan a farke ila an gane ta kofar haƙoƙan Allah zaka same shi yana nan a farke ta hanyar kofofin bayan Allah haƙoƙan bayan Allah shi ma yana nan a farke ba zai ɗauki haƙƙin Allah ya ba bayin Allah ba, ba zai ɗauki haƙƙin bayin Allah ya ba Allah ba. Ila kun gani, akwai lokacin da yake shi yanzu wannan lokacin na hutu ne, to ba zai ɗauki lokacin hutu ya ba wahala ba ba zai ɗauki lokacin wahala ya ba hutu ba yana balansin ɗin komai yana kula da maslahohi lokacin da ake neman a aikin lahira a yi kiyamun laili kenan ko da karatun alkur'ani da waye lokacin da ake neman a harkan duniya za a yi za ka da kai da matanka akan gada kuna wasa kuna dariya ko ba haka ba a shine ai ya ya a'auna kenan kiristoci da suka kasa gane wannan a cikin addinin shine sai suka ce wasu wasu za su dauki ruhubaniya shi pastor shi bai dai aure ba amma kuma sai suka kare da zinace zinace To shi yasa musulunci sai bai mana da wannan ba. Lokacin da zaka zo ka kani a gaban Allah kana kuka, zuciyanka tana tafarfasa saboda ayoyin Allah. Yana nan lokacin da kuma za a ganka kana dariya. Kana dariya kana magana ƙasa-ƙasa, shi ma yana nan. To sai mutum ya iya daidaitawa. Haka nan kuma da hutu da wahala. Wani yana nan shi ba ruwan shi ko da ya ci ko hutu ke so. Hutu dai ya kwanta da sata bayan asabahi bacci, da hantsi bacci, bayan azahar bacci da la'asar je da kali daga nan sha ɗayan dare wannan mutumin ba irin shi addinin musulunci ke nema ba wanda zai ga a kai bari in je in wahala daga safe zuwa la'asar domin in huta daga la'asar zuwa cikin dare domin in huta a cikin kabari irin wannan mutumin musulunci ke nema mutumin da zai gane yanzu wannan al'umma ta ce a cikinsu da iyayena ne da ‘yan uwana da wane ne da makwabtana, to suna da bukatu in sadaukar da kaina, in sadaukar da wani abu na dukiyana, da ƙarfina da ilimina in ga yadda zan in taimake su. To kenan zai rika aikin gayya, inda ake neman a kwashe bola zai je kwashi, inda ake neman kwalbat ya cika za a je a gyara saboda ruwa ya samu hanyar wucewa zai je yayi. Inda aka kira taro na bai ɗaya wanda za a ciyar da al'umma gaba zai ba da haɗin kai, ko da dukiyarsa ko da shawararsa. almu'minu ya alif wa yu'laf haka manzon Allah ya faɗi mummuni yana haɗin kai kuma ana haɗin kai da shi wala khaira fi ma la la ya alif wa la yu'laf babu alkhairi ga mutumin da ba a haɗin kai da shi to irin wannan mutumin musulunci ke so a samu manufa ta uku kenan manufa ta hudu ana son ne a samar da wani irin wato mujtama society wanda kawai gudanarwar musulunci ne ke musulunci ke gudanar da shi kawai duk abin da Allah ya yi shi shi za ka gani a society ba ga na ɗaiɗaiku kenan duk abin da Allah bai so ba za ka gan shi a cikin wannan society ba yanzu inda muna da wuƙa da nama anya mata za su rika fitowa irin wannan tabarrujin ka ga mata lokacin bukunkuna sun fetsare sun fetsare sun feke sun fito da sallah kaga sun fito ba hijabi ba lallabi musamman a garin nan mu shekaru goma baya Allah ya hutar da mu daga wannan matsala amma shekaru bakwai zuwa yanzu matsalin sagele ya dawo shekaru goma an daina sagele a garin nan duk wacce zaka ganta zaka ganta da hijabinta amma Allah daga shekaru bakwai zuwa yanzu ka je bukunkuna ka je lokacin sallah wallahi zaka irin yadda mata suke tabaruji abin ya wuce yadda kake tsammani to kenan ba mu cimma abin da musulunci ke so da mu ba society mu ba za ka ga musulunci ba ga jahilci ya cika al'umma jahilci fatihatul kitab ba dai ita ce qur'ani ya kira ta fatihatul kitab ba ita ce ummul kitab ita ce fatihatul kitab to amma akwai fa mutumin da in ka ce fassara min alhamdulillahi rabbil alamin wannan ayin ita kadai alhamdulillahi rabbil alamin ba zai iya fassarawa ba yau shekaran shi talatin kuma yana sallah kuma kullum sai ya karanta ta so biyar sai ya karanta ta so goma sha bakwai a cikin salloli biyar alhamdulillahi rabbil alamin kai ba ma wai fassara ta ba karanta ta kawai tun yana ɗan shekara bakwai takwas tara goma kila yana karanta wannan a makarantar allo yanzu ya kai mu ce shekara hamsin amma bai san bambancin ha'un da ha babba ba alhamdulillah alhandu akwai wanda yake cewa alhandu alhamdulillah akwai wanda yake alhamdulillah da rabbi da alamina rabbi da alamina da rabbi da alamina dan Allah ka duba irin wannan kun gani za ka ji idan kila akwai wani abu da aka yi ta yadawa wani shugaba ya yi wani karatun fatiha ana ta mishi dariya wallahi tallahi ko masallacin anguwanku ka je ka ce su zo su yi karatun fatiha za ka samu irin waɗannan za ka samu irin waɗannan shi kawai dindai na shi ya bayyana to wannan fa ana maka taɗin karantawa fa abin da kullum sai ka karanta ta sau goma sha bakwai in ma ka tsama shafa'i da wuturi kenan in ka tsame raka'atul fajr in ka tsame raka'a kafin la'asar kafin azhar kafin waye kafin waye amma har yanzu bai gama iya karatun fatiha ba ballanta na san ma'anin fatiha ballanta na san sakonnin da ke karkashin fatiha ballanta na yi aiki da wayannan sakonnin to kaga da wannan za gane cewa har yanzu ma bamu gane meye ma manufan alqur'ani ba sannan abu na ƙarshe musulunci yana son a samar da shugabanci nagartacce wanda zai tsara yadda za a ci gaba da fafatawa tsakankanin musuluncin da jahiliya. Saboda yaƙi biyu ne, matuƙar dai ana bin tafarkin Allah to shi kuma shaidan fa yana nan. To ya za a yi ta fafatawa? Shi ne littafin da muke karanta ko ma'arakatun shafan ma'abanin insa. Fafatawa tsakankanin ɗan adam da shaidan. To a samu ƙiyada, a samu shugabancin da zai magance mana wannan matsala. Ana da'awa a tafarkin Allah. ana ilmantarwa ana karantarwa har sai ta kai ga an tsaye da jihadi idan aka ƙi barin musulunci ya suku to idan kana karatun alkur'ani kana hararo waɗannan ababen wanda su ne manufofin saukar da alkur'ani ga waɗancan da aka zuci ga shi an samu ma'asir an sami almahallin qabil an sami shir'ut ta'assur bil kalam an kuma sami intifa'ul mani gashi waɗannan kana da ilimin waɗannan abubuwan shikenan alqur'ani zai rika maka tasiri zaka rika fa'idantuwa da wa'azozan da ke ciki da hukunce hukuncen da ke ciki to shine malai yake cewa wa qad kana ashabul ahwa'i su kaga yan masu bin son zakatan su yastami'una alqur'an suna sauraron alqur'ani min samin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga bakin manzan Allah suke jin alkur'ani sallallahu alaihi wasallama mubasharatan kai tsaye live suke sauraron alkur'ani daga bakin annabi wa ma'a zalika lam yakunu yantafi'una bihi amma duk da haka ba sa amfana da alkur'ani gashi suna sauraron alkur'ani amma ba sa amfana da shi sai dai gashi duk ramadana duk inda ka je tafsirin alkur'ani yake duk inda ka je da na maza da na mata amma ka ɗauka ko abadin amana amana kawai ta yi daidai a cikin amana kawai amanan ma na kuɗi ba wanda bai sauraron alkur'ani in ka buɗe rediyo duk ƙarfin da kake so ka ji tafsiri za ka ji ko cikin dare ko cikin rana a rediyo ga tafsirai nan sai wanda ka zaɓa kowace irin aƙida kake bi in ka ce ni izala nake yi to akwai na 'yan izala in ka ce ɗariƙa kake yi akwai na 'yan ɗariƙa irin ku in wani ya ce kai ni na ma abin nan mu salafiya zalla muke nima akwai na 'yan salafiya in wani ya ce na larabawa muke nima akwai to a gama tafsirin nan ka ce ma wani don Allah ga ajiyar naira dubu goma to cikin mutum goma da za ka yi wannan kila sai ka samu ɗaya ne cikin goma ko biyu za su iya tsara amana to fa matsala ta faru ga shi kenan muna jin alkur'ani amma kuma ba ma iya aiki kullum ana karanta wa kurna ma yusla fi butukun min ayatin lahi wal hikma kullum ana karanta alkur'anin amma ɗabi'un sun ki daidaita malai yake cewa yaqulu Allah ta'ala wa minhum may yastami'u ilayka daga cikin munafiqai akwai wanda ke sauraron ka kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hatta idza kharaju min indika har yanzu a lokacin da za su tashi su bar majalisan ka su fita daga inda kake qalu lil ladina utul ilm sai su rika tambayan masu ilimi ma za qala anifa wai menene madazuma aka ce ma meye madazuma aka ce sun zauna yastami'u ilayka sun saurare ka amma wani irin sauraro wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un sun ji amma basu ji komai ba sun ji komai amma basu ji alkhairi ba to basu ji komai ba kenan to shine Allah yake cewa daga cikin munafiqai akwai wanda yake zama a majalisan kai saurare ka amma lokacin da zai fita daga inda kake sai rika tambayan masu ilimi ma za qala anifa wai me ya hada zan ake cewa ma na ji kamar ana wani bayani ma akan menene ma ya mamanta shi bai ma san abin ma da aka faɗi ba Allah ce ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim irin waɗannan su ne Allah ya rufe zukatansu ya rufe zuciyansu ne wa iyarau kullu ayatin la yu'minu biha wa iyarau sabila rushdi la takhudhu sabila وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أقول ربنا أني أتعرض وشين الله كيتشاسن الله يرك زكاتن سو واتبعوا أهواءهم كما سن بي سويه سويه زكاتن سو da aka me bin son zuciya Allah kan rufe zuciyan ta kasa amfana da alqur'ani akwai abin tsoro jama'a sa asrifu an ayati alladhina yatakabbarun fil ardi bighayri haqq akwai wanda yake Allah zai karkatar da su ba ma za su gane ayan ba ballanta za su aiki da ita wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi cikin fassarar da aka yi Allah kan sha makantar tsakankanin mutum da zuciyarsa shi daban zuciyar shi daban ka gani to abin sai mun yi da gaske Allah ka shiryatar da mu sai malaka cewa fa adamu al-istijabat fa adamu al-istijabati li awamir al-qur'ani was sunnah rashin amsa kiran umarnin Qur'ani da Sunna hiya dalilu ittiba'il hawa duk inda kaga mutum ya kasa bin Qur'ani ya kasa bin hadisi to alama ce da ke nuni akan cewa shi dan san rai yana bin san zuciya ina aka gano wannan mala yace fadin Allah fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum da awan da kai musu tunda sun kasa amsawa tunda sun ki amsawa to ka sani cewa innama annama yattabi'una ahwa'ahum bin san zuciyarsu suke yi da ba su bin san zuciyarsu da sun iya gane sakonka kuma sun amsa shi yasa Allah karshen nan sai ya ce man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah to wani mutum ne yafi bacewa fiye da mai bin san zuciyar shi inna Allah la yahdi al-qawma zalimin malai cewa an ali radiyallahu anhu qala sayyidina ali yake cewa wa inna ittiba'a al-hawa yasaddu 'anil haqq ka sani cewa fa lalle bin son zuciya to haka ne yace inna ma afsha alaikum ithnatayn abubuwa guda biyu nake muku tsoro inji sayyidina ali طول العمل اه طول الامل بعد بعد عين بعد الهمزه طول الامل dogon buri wattiba alhawa da kuma bin son zuciya Mali ce fa ina tsolal amali yunsil akara, dogon buri kan mantar da mutum gidan lahira. Wanda ya ɗauki abin da zafi, shi wani gida yake kallo kusan na miliyan kaza, mota yake kallo ta miliyan kaza, yana son ya rika haskawa ne kullum a ce yana facaka da miliyan kaza. To irin wannan zai mantar da shi gidan lahira. mulki yake nima ya samu ko ta halin kaka madafan iko zai mantar da shi gidan lahira sai kana nan kana ta ganin to yanzu an tashi da kyar alhamdulillah ko za a kai yamma ko ba za a kai ba in aka kai yamma zuciyanka tana karanta maka cewa ka sha da kyar to za a kai safi ko ba za a kai ba shi ko yanzu ni na nan yana lissafin 2027 2027 ya za in tsaya takara kuma in ci zaɓi yana nan ya fara plan ɗin haka da file file file da su wane je a yi mitin kaza 2027 28 2011 20 wane duk da gayi nan kira ka gane tulul amal wanda ke wannan kai kana tunanin yana tunanin wani lahira ya raye tunanin lahira yana da lissafin shekara shida nan bakwai goma zai zama kaza zai zama kaza zai zama kaza ai mun muni ba haka yake ba sam sayyidina ali ya ce to zina bantar da mutum gidan lahira wa inna ittiba'al hawa yasuddu 'anil haqq shi kuma bin san zuciya yana toshe mutum daga bin gaskiya mutum ya san gaskiya amma zuciyar shi ne ba ta so kan shi yake so ba gaskiya yake so ba duk wanda ya ce kan shi yake so ba gaskiya ba to zai ta take gaskiya ya gane abu kaza ba daidai ba ne to amma fa zai yi ba ya gane cewa abu kaza fa daidai ne to amma fa sai ba daidai bane sai yayi me yasa shi kan shi yake so duk wanda ya dauki son kansa to zai karkatar da shi daga gaskiya yawwa sayyidina ali yake cewa inna ad-dunya qad tarahalat mudbira yace duniya fa ta riga ta shirye kayanta ta fara tafiya mudbiratan ta riga ta juya baya duniya ta riga ta juya kawai ta tafi za ta tafi kawai shikenan duniya ta kawo ƙarshe wa innal akhirata muqbila ita kuma gidan lahira ta fuskanto to koma baka gane haka ba ai faqad jaa ashraquha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum alamun tashin alkiyama in muka ce kowa nan ya kawo alamun tashin alkiyama kowa zai iya kawo akwai alamun tashin alkiyama manya akwai kuma kanana to kananan dai duk ga sunan kullun a ciki muke muke kwance a ciki muke tashi yace wa likulli wahidin minhuma banun duniyan da ta juya za ta tafi da lahirin da take fuskantowa kowace daga cikin sanar ‘ya'ya. Fukunu min albina il'akara, duk yadda za a yi ku zama cikin ‘ya'yan lahira, ‘ya'yan da lahira za ta karɓe su hannu bibbiyu ce madalla da zuwansu, mummuni kenan bayan Allah na ƙwarai. Fa innal yau ma'amalun wala hisab, kun ga yau ɗin nan a duniya aiki ne babu hisabi. Cikin mu waye idan ya sallah yake jin alat, cewa cewa yanzu lada ɗari ya shiga cikin account ɗinka babu ba alert kai sallanka ba alert kai azuminka ba alert kai sadaka ba alert kai qiyamul layl ba alert kai haddan alqur'ani ba alert ka bi iyaye ba alert ka samu sana'an yi ba alert ka zo makaranta ba alert amal ai ta aiki amma ba hisabi inda ana ana ana ana baka alert an ana maka hisabi an fara hisabi kenan tan ana amma dai kawai yi akwai ranin da za a yi binciken shine hisabin ai fa inna ma alaikal balagu wa alaina alhisab kai ka isar mu kuma mu bincika in mutum ya banna ya giban wani ya rika jin kir yana duba ya ga zunubi dubu ai babu in wata ta giban wata kishiyarta kir ta ga zunubi dubu da manzon Allah sallallahu alaihi shi Allah ya nuna mishi irin wannan alat din ka lura lokacin da nana Aisha ta ce kai nana Safiya kyakkyawa ce amma ta fiye gajarta ta fiye gajarta annabi ya ce kin faɗi wata kalma inda za a ɗauko ta a tsoma ta a ruwan teku duk tekun duniya sai ya jiƙe da jini kun to manzo Allah shi ya samu wannan alat din inda a ce haka muke gani mu ma duk wanda ya banna zai ga irin wannan alat din fa ai an fara hisabi kenan oh sai a kyale makareci ya karya mai yaudari ya yaudara maha'inci ya ha'inci wani ya wani yaudara wani ya kaza wani ya kisan kai wani ya zina wani ya luwadi duk babu hisabi to duniya kenan to gobe fa sai cewa gadan hisabun wala amal to gobe kuma ba aiki ba ne bincike ne da bibiya kawai me ka yi ajiya shi za a ɗauko kawai bishi ƙiƙiri ƙiƙi mali hazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ko karimi ko babba sai da kididdige wa wajadu ma amilu hadiran duk abin da suka aikata a duniya ko zance ko aiki ko tunani sai sun same shi a hazanci wala yadhlimu rabbuka ahada Allah bai zalunta kowa jama'a sai mu dakata anan muna masu roƙon Allah subhanahu wata'ala ya raba mu da bin son zuciya ya amfanar da mu da alqur'ani da wa'azozan cikin sa ya ba mu ikon aiki da hukunce hukunce da dokokin sa ya kuma sanya mu zama ƴaƴan lahira kada ya sanya mu zama ƴaƴan duniya ya ba mu ikon aiki anan domin in an tashi bincike a can mu samu kyawawan ayyuka abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik